to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana masu albarka yana yi muku fatan alkhairi da fatan dukkaninku kuna cikin ƙoshin lafiya lalle mun ɗan ma ba mu ce wani abu ba game da abin da ya shafi wannan takon saka da ake yawan samu tsakanin nishiyar da ƙasar benin ba don komi ba yasa za mu fita wa mai maganan nan saboda abin muna kallo da kamar abu ne wanda na wasan yara ne da abin da ya shahi siyasa sai muka ga abin yanzu mutane sun fito makamansu waɗan kamar da gaskiya ne ake so a yi shi turawa ne sai ransu da allah dangantakar da take tsakaninmu sai sun zo sun watsa ta sai sun yi aiki da abin da ya shafi wasu jahilan shugabanni ka san fada ce ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen duniya da za ka ga jahilai su ne jagorori to ina gani wannan lokacin shine muke ciki muna samun ɗaiɗaikun mutane na nijar waɗanda suke fitowa suna jin daɗi irin magana da shi wanga shugaban kasar benin ya faɗa na cewa ba su aminta ba wannan bututun da aka ja daga nishir na cewa a kai shi bakin teku wadda take cikin kasarsu wanda ya kai kilomitar wajen 900 ma ko dubu ma za a cewa wanda ya ce bai yarda ba a doki wannan ma to maraba abin nan gida biyu ko zuwa uku na farko abin da ya kamata mutane su nura su gane cewa muna da mahassada sosai a cikin wannan lahiyar ta afirka ba don komai ba saboda mun tashi mun ce mu bu mu yarda ba a taka mu a zubda mana mutunci a bautar da mu kasan duk duniya akwai mutane da ba su fahimci menene ake cema girman kai ba waɗanda mutane suna kallon wai girman kai shine ka ki rure ne ka ki ɗokar wulaƙanci ta ko ina baka yarda a wulaƙanta ka baka yarda a rena ka ba mutane sun doka wannan shine girman kai shi kuma wannan ba girman kai bane addini ne addinin musulunci shine ya umartar da mu haka Allah da ya halice mu ya karrama dan adam dan haka kakka yarda kowa ya rena da hankali kuma ƙarshen reni shine mutum ya zo ya ce yana neman ya juya ma akala ya juya ma alkibla bayan ga inda Allah ya nuna maka ita ce alƙiblarka ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma wannan ita ce hanyar da za ka bi ita ce alƙibla mai kyau ita ce hanyar da za ka bi ka kasance kai ne kake bisa tafarkin da ake ce ma ihidina suratul mustaqim to ni ba abin da yake bani takaici yake bani haushi kamar in shiga cikin abin da zan tattauna cikin shi kamar irin yadda nake ganin wai wannan maganganun da ya yi shi wannan shugaban ƙasar na benin mutanen da suke cikin ƙasar shafa. wanda ainihin su ma ba 'yan ƙasar Nijar ba ne su kansu suna takaicin irin wanga kalamu na shi suna takaicin irin wannan hukunce hukuncen da yake so duka doka ya gama su da abin da ya shafi 'yan uwansa 'yan Nijar saboda duk ɗan Benin inda ya kasance ɗan Benin ne wanda ya kasance ɗan ƙasa ne asalin ɗan ƙasa to billahi lazi la ilaha illa huwa ba zai buƙaci da abin da za a cewa ƙasar Nijar a kawo mata wani abu na abin da na kuntata ne kwa saboda mutanen benin da nijar ai mutane ne wanda tun farkon da allah ya halitto mu ga baki ɗaya a waje ɗaya muke yanki ɗaya muke yanayin turawa ne da suka zo da suka rarraba mu to su 'yan ƙasar wanda ainihin su 'yan ƙasar ne ba dirarru ba wallahi suna jin zahi suna jin takaicin irin yadda yake yake ɗaukar wannan matakai game da abin da ya shafi wai ƙasar nijar na fakewa da cewa wai matsin lamba ne ga sozawa dole sai sun tsayar da mulkin abin da ya shafi demokarasiya ai ba guda ba ce ake hangen a bude abinda ake hangen a bude a barar da wannan shugabancin na Nijar wanda al'ummar Nijar gabaki ɗaya su sun san cewa wannan Allah ya nuna musu Allah ya yi ishara ya nuna musu cewa wannan mulkin shine zai kama ku ci gaba a cikin kasar ku game da abin da ya shafi addinin ku saboda nuni ne bamu mu taɓa gani ba inda muke samun shugabanni wanda ba su dogara da kowa ba sun dogara da Allah subhanahu wa ta'ala ba wani kayan yaki gare su ba komai ba sun dogara da cewa Allah shine mai kare su saboda sun yi imani sun rike wannan kalma ta la ilaha illallahu muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sa bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala babu wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kalma ita ce kawai suka rike don haka ta kowane fanni suke samun nasara suke samun ci gaba kuma Allah ya ishara na cewa mutanen da ba su da komai sai rike Allah ne ga shi suna ta fafata da mutanen da duniya tana tsoronsu, shi shine turawan yamma duk duniya tsoronsa da take wallahi kuma na san yanzu a matsayin da ake dan Niger ko yau aka aike shi wallahi bai tsoron wannan turawan yamma haka dan Burkina haka dan kasar Mali haka ɗaiɗaiku cikin 'yan kasashen ga na benin abin da ya shafi nigeria cameroon da sauransu duk mutanen da suka san ciwon kansu saboda bayan da za a yi mutum bai san cigaban ka bai san cigaban al'umma ka kaso shi in ba allah ya kawo wani jahilci ba da daƙiƙanci ya sa cikin kanka to amma haka sai ka samu wai al'umman mu wai cikin radio shi tana cewa ai wannan mataki ya yi daidai da ya doka in ba haka ba a shi a buɗe boda to mu in za a doki maganar mu muna so cnsp wannan bodar kar ta bude ta har ranar tashin alkiyama kar a bude ta man sa hana shi ya dahi su sun ɗauka wai man nan shi ne muke tamaka da shi wanda za mu ci gaba wanda za mu ga mu ta inganta sai suka mance cewa shekaru nawa muka yi ba tare da wannan man ba kuma rayuwar ta mata ta yi a haka akan ana cutar da mu man to don haka ba mai bane wannan cikin falala ce da ubangiji Allah in yi maka ni'ima sai ya kara ma ba dan kun ba dan ka gode mishi wannan man ma an kuka hana wai ya kai cikin kasar ku da yake akwai magana da zan yi game da ita yarjejeniyar da ta shafi tama babu abin da zai rage mu kuma in kumya kuke so ku samu na cewa ku haɗa mu da ƙasar eh, shin fada ko na cewa mun amshi kuɗaɗe mun je mun canye don haka kuma bari ku ba mu kumya bari ku samu cikin wani halin kaka mu kai to sai abin da kuka mance mun rike Allah domin Allah shine yake faɗa cewa duk wanda ya dogara da shi to shine mai kawo mashi mafita a duk wanda ya ji tsoron Allah nake so shine mai kai mishi mafita a cikin dukkanin lamaransa to mu muna tsoronsa muna biyayya zuwa gare ta gare shi sai iya abin da ba za a rasa ba shi kuma na al'ada ce ta dan adam baka cewa ta kowane bangare kai kana kai kana kare dokokin da Allah ya hukunta a ta tare da kai kuma ina son yan Nijar ku ajiye hankalinku duk mai falki duk wanda yake barci ya tashi ya farka irin wannan rajejeniyar ta abin da ya shafi mai saboda kasashen mu ai an sani kasashe ne wanda yau wani na shugabanci sai a samu wani ya yi bore ya amshe mulkin ko kuma a samu an shiga wani zabe duk da yake duniya a inda take tafiya kenan to irin wannan aiki da ake yi irin na ginin wani bututu ne a kai shi wata kasa ko na jan wani abin da ya shafi wuta ne da sauransu to irin wannan rajejeniya ana yin ta ne wanda duk shugaban da ya zuwa na rajejeniya haka zai baranta ne duk duniya kowane bangare kowa ya san da haka in ba su suke so su rika karyata kansu ba duk da yake sun saba suna karyata kansu su a kan bangaren da abin da ya shafi su demokarasin da suke tunkaho da ita wanda mun faɗa muku nan ba ita ake yi ba a cikin afirka ana yin abubuwa ne kawai na sarai na so kowa ya cimma manufar shi wanda yake bukata ga kasashenmu amma ba a taɓa yin irin wannan rajajeniyar ba da sunan cewa wani har da bakin cewa wai ba za a yi aikin nan ba duk inda aka yanzu aka leka Ni ban sani ba ina ga ƙasar mace kasa ce? Yana ƙasar, kasar Iran ce ko? Da ita da namance sunan ƙasa ga wanda suka yi irin wannan bututun suma na cewa za su tura shi cikin wannan kasashen nasu wata makwabci kasar su sirka yin kasuwanci tare wanda Amurka ta shigo take neman ta hana wannan kasar wannan bututun ya shigo kuma a duk lokacin da aka rance jini ya shi wadda kasar take magana cewa to ba zai taba yiwa ba tun da ku amerika ta hana ku cewa a kawo wannan mai to dole sai kun biya mu kuɗin bututun da muka shimfiɗa wanda kuma ka ce kuma ku shimfiɗo ya shigo ya game da namu to irin wannan rajejeniya haka ne ake yanzu ba wani shugaban da zai tashi haka kawai an yi irin wannan rajejeniya ta shekaru zuwa shekaru ta lokaci tsawon lokaci zuwa lokaci an zuba madugon kudi na musamman a ce an yi wannan abin ka ce ba za a yi ba babu wani shugaban sai illa dai munan afirka ana so a haɗa mu haɗa ne abinda bai yiwuwa sai a ce a zo a yi to ina tabbatar muku da cewa duk abubuwan da suke ganin ba zai yiwu ba ne kuma suke gani zo da sai sun kuddura shi da cewa sai yayi a cikin wannan kasashen namu to ba za su taba cin nasara ba mu abinda muke so da mutane yan kasan mu da yan kasan mu na Benin gabaki daya ku kasance kowane lokaci kuna kai ma Allah subhanahu wataala ku kanku kuma ku tashi ku yi aiki da ilimin da Allah ya baku kar ku zama shara zube komi sai dai ku dogara da wasu komi yau abin da kake da shine naka ka tashi ka haɓaka shi ya kai wani mizanin da zai taimaki rayuwarka karka tsaya ka dogara da wani karka tsaya ka dogara da wata ƙasa komai da ga zai kama ƙasar ka gidanka unguwarku garinku ci gaba to ka yi ƙoƙari ka doshi irin wannan wajajen Abinda ka yana neman kama unguwarku gidanku garinku wani matsalar da zai zamo kuntata ga al'umma to in kana da hanyar da zaka tafiya ka sa hannu ka iya magance wannan abin ka iya doshi wannan wajajen ba wai a same ka ba a kowane lokaci kai kawai yan abin ya rima a sha kiɗa ne irin wasu sakar-karu da muke gani yan kasanmu wanda su duk sa'ilin da za a zauwa a bugu wani abu na sheri da suna a cikin kasanmu za ga su ne kan gaba su ne kan gaban mutanen da za su so wannan abin ya tabbata saboda har yanzu akwai mutanen da suke so su su ba a zo duk ƙasa a kashe kowa su a maika musu mulki su zamna ko a kashe mutane wane ne za ka mulki to don haka yan uwa wannan abu ba komai bane kai ya tada muku hankali dan sunan cewa wai mai ba zai je kasar benin ba wannan abu ne kawai wasan tiyatar ne kuma za a yi a ya huce wajen kuma duk ta hanyar da suka biyo na cewa su kuntata mana to wallahi kuntata da suke ga zai tsanani a gare mu to mu kuma mun san wanda zai zauwa a wajensu to yahi wanda suke tunani zai zo a mu na haka a ci gaba da addu'a a ci gaba da kai ma Allah kuka saboda Allah yana karbar addu'o'i duk lokutan da kuka san addu'o'i suna kallo mutane su doshi irin wannan lokacin tuna ina tabbatar muku da cewa duk mutumin da yake neman ya hana muku ruwa gudu to Allah ne zai zame muku zai zame muku mm, shugaba zai zame muku wanda shine makaman da duk wani makiyi zai ba ku dama da kowa da ƙarfi wanda za ku zauwa sai kun taushe shi kuma ba da kwami ba da irin wannan maganganun da irin zashi a tashi tsaye tsayan daga da hanyoyi wanda za su kawo ci gaba a dushe su duk mutumin da yake bai da kai tuha bai da kai bayan da za a yi kuma wace na yi da kai kai da shi kuma magana godan muna nan muna ta fatan Allah ubangiji ya sa godan na ta ci gaba da lekuwa babu wani sulhu ba ma bukatar sulhu ba ma bukatar sulhu saboda bayan da za a yi maki ya sa ka gaba duk mutumin da in ya sa ka gaba kokarin shi nemo wajen da zai yi sai ya kai ka to don haka wannan mutumin kwananka tashin ka kowane lokaci kai ma ka rika zamo mutum ne wanda kake neman kai ma wace hanya za ka kare kanka saboda ba mugunta aka ce kai ba duk wanda ya nuho ka da ya cutar da kai ta wata hanya to kai ma ka tashi tsaye ka nemi hanyar da za ka kare kanka kai ka kaje da sunan cewa ka cutar da shi a'a kariyar kanka za ka yi duk abin da aka zo a cutar da kai ka nemi hanyar da za ka kare shi don haka wannan sako ne nake tura ga 'yan uwanmu 'yan ƙasanmu wannan abu kai ya tada muku hankali wannan abu magana ce kawai suke abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba kuma in ma suna ganin zai yiwu to ya ce kawai za su dan mai wannan mai sai ya fitar da yarda Allah sai mun kai shi mun saida sai mun kai shi mun saida kuma adawa yanzu ma take tunda an huto hili an nuna mana adawar da ake so a yi tare da mu adawa ce ta cewa ta farautar rayukanmu ne ake wanda ranar da mutumin da ya ce kasuwancin ka bai son ya ci gaba to yana son ya ga gidanka ya durkushe ƙasarka ta durkushe iyalanka ga sunan suna tagararin bakan titi haka duk duniya take so ta ga ƙasar Nijar mafi yawa to don haka ta Allah ba ta su ba muna tare da Allah kuma Allah zai tare mu ta kowane bangare wallahi har abada ba za ku taba ganin kukan mu ba za ku taba ganin kasawan mu ba billahi la ilaha illa huwa kuma wannan duk sa'ilin da kuka zo ku ce ku taukasar da mu to a lokacin da muke ga mu kuma za mu baudewa sai dai duk abin da za ku yi ku insha Allah saboda muna tare da Allah mun yarda da Allah mun yarda da Allah ibadun nan muna yi iya gurgudu kuma Allah yana tare da mu duk lamarin da kuke kokarin ku kuttata mana don haka wannan ai aiki da irin wannan kalamai wannan sakon da zan turawa ne insha Allah muna tare sai da lokaci kuma a ci gaba da addu'a addu'a ita ce maganin ita ce makami mummuni duk lokacin da ka shiga addu'a a game da mugu yana neman ya gabayanka to ba zai taɓa cin nasara ba da yarda Allah ba na haka Allah ka albarkaci kasar mu da al'ummar kasar mu baki daya da sauran kasashen musulmi. al'ummar wanda suke ƙasar Niger Nigeria Benin Mali Cote d'Ivoire Burkina duka dai kasashen ga wanda Allah ya kawo mu a matsayin makwabta ya ajiye waje ɗaya dukkaninku daga kowane bangare kuke muna yi muku fatan alkhairi da fatan dukkaninku yan uwa kuna cikin koshin lafiya za mu tura galallar wasiƙa zuwa ga al'ummomi da shugabannin waɗannan ƙasashe kama daga matasa yara manya sarakai shugabanni za mu tura saƙonni wasiƙa wadda mai muhimmanci ce ban taɓa tsaya na ce zan zo in yi irin wannan ba sai yau allah ya bani ikon tura wannan wasiƙa zuwa ga al'ummanmu baki daya abu na farko duk sa'ilin da kake so ka cimma wata ka to yana da kyau ka iya fahimtar kai karan kanka kai wane ne ina ka fito ina kake so ka je me kake so ka cimma a cikin rayuwarka yanzu idan muka doka akwai wasu ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗaikun mutane cikin Afirka waɗanda ga baki ɗaya ka rasa meye suke so su cimma game da irin wasu halayya da suke yi. Domin ba ƙaramin ci baya, ba ƙaramin sanin baka san abin da kake ba sai illa ka je ka yi ta sallar da ba Menene ma'ana sallar da ba lada? Kamar kwatamce. ka je ka yi ta aikin da babu abin da zai tsina dama illa ya bar ka a matsayin matsiyaci ka tashi a tutar babu kai babu al'ummar da kake tare da su su ka kawo tsiya ka samu su domin ka duba in ka dubo su waɗanda suna da isa irin kama wasu shugabanni in ka ga irin wata izza daga gare a cikin ƙasashen ga amma sai ka rasa ina hankalinsu yake sai ka rantsi da Allah yaron da aka aiho yau ya yi su tunani ya yi su hankali ya yi su sanin abin da yake tunda sun bar al'ummarsu sun ta yi sun riƙe wasu turawa suna ta yi musu dakon da babu wani sakamako na alkhairi da zai kawo musu yanzu yanzu duk duniya in ba mu an ɗauke mu shara ba an ɗauke mu ba mu san abin da muke yi ba an ɗauke mu har yanzu kwalluwan mu tana buƙatar a zo a shiga cikinta a yi yawo da hankalin mu a canza mana tunani a ci nasarar dukkan abin da ake so a cimma a game da abin da ya shafi in ma arzikinmu ne in ma wani abu ne wanda yake da kima a tattare da mu yanzu in ba mu ba in ba sakarcin waɗansu shugabanni na Afirka ba yanzu irin sharar da ake so a rika zauwa kowa ya zo ya rika tileta a cikin Afirka ai abin yana da kyau a ce in barci muke yi matashi mu falka mu san ina ne muka dosa yanzu kai shugaban kasar Benin da ka fito kake cewa wai bututun gada aka shinhuda tsawon kilomitar 900 da wani abu ko mu ce dubu guda ma daga Nijar aka tura shi zai tafiya kasar Benin domin a rika jigilar danyen mai ana kai shi kasuwar duniya kake wai magana cewa wai kai ma ba za ka yi ra'ayi wannan jigilar man ba dole sai an bude faranci rikin da aka liƙe tsakanin Nijar da Benin to dama waɗanda ba su san abin da suke ba su ne suke ganin wannan kalaman kamar kalamu ne na gaskiya domin za ka ga suna kawo maka hadisai kala kala suna cewa ai an maka abu sai ka rama shi a daidai yanda aka yi maka kenan tunda shi ma an liƙe mishi boda yana da wani buƙatu a Nijar ba an ki budewa kenan shi ma ba ga hanyar da zai doka wata fansar shi ko to wanda bai da hankali wanda bai da tunani sai ya rika kallon kama ai akan daidai yake shi kuma ba bai ma bai ma ni hanyar da ake cewa daidai ba saboda ko yaki ake a bangaren abin da ya shafi addinin musulunci za ku yaki yaki sai ka ji an ce in kun je ga wanda muta ga waɗanda mutane a ce wannan ka kashe su wannan ka kashe su yanzu ka doki al'ummar Niger gabaki daya in aka ce man nan a lokacin da za a kai shi kasuwar duniya a kai shi a saida al'ummar Niger ne zai ma amfani ba wai mutum ɗaya bane zai ma amfani wanda kuke da sabanya juna da su ko wasu gungun jama'a na wasu abin da ya shafi sozawa to mm-hmm. kuma a irin wangaren ne yadda ake yanzu kwanakin baya akwai wani labari na samu a daidai waɗanda ake yi tsakanin rasha da ita da ukraine akwai wani abin da ya shafi ina ga bututu ne su ma nasu na gazikinsu da abin da ya shafi abubuwan bato bato kinsa na jigila abinci amma duk waɗanda yakin nan da suke na harbe harbe wai ana kakkashewa ha amma duk wannan ayyukan ba a tsaida su saboda wannan ayyuka ne wanda talakawa ne zai amfana su kuma a duk sa'ilin da ce ka zo waje kai kana faɗa da waɗanda suke shugabannin talakawa ne sai ka murkushe su ne sannan su talakawan suke a ƙarƙashin ka ai faɗan saboda ana yi ne akan talakawa ko to kaga su da yake sun yi mu hankali sun yi mu tunani sun yi mu tsari shi yasa a kowane lokaci in aka ce afirka in aka ce ina ne za a tafi a tsinto wawayen duniya waɗanda ba san abin da suke ba wanda jahilai ne aka kawo shugabanci aka lafta musu to wallahi da an tashi neman sa afirka ake zauwa saboda su ne ake zauwa a hada kai da su a zo a kashe iyayensu a kashe matansu a kashe diyansu ba don komi ba saboda dan abin da za a ba su kawai bai taka kara ya karya ba su kuma wannan tura da suka san abin da suke yi suka san inda duniya ta sa gaba su wai na ce suka san inda duniya ta sa gaba eh sun sani tunda Allah ya riga ya ba su mana tunda gashi aikace suna yi kaga su tanadin da suke yi tanadin yaransa suke ma yau sai ga turawa sun zo insha Allah ni na ku Isma'il nake ce muku sai lokaci insha Allah